وكل ضلالة في النار عباد الله اتقوا الله واعلموا أن تقواه هو طوق النجاة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق فاتقوا الله عباد الله وقولوا قولا سديدا وبعد فإنه بات راسخا في أذهان العقلاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وهكذا درج الصحابة على هذه المحجة ولم يعوج أحد منهم وخلف من بعدهم خلف من التابعين ساروا على نفس المنهج وقد تحققت نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه كما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه ولن تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نبوءته ذكر وأشار تارة أخرى إلى أن الأمة ستفترق وسيلحقها فساد وسيترك الناس السنة ويتمسك أناس آخرون بسنة والنتيجة والعقبى تكون لمن, لمن تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى الطبري وغيره من حديث ابن عباس من أثر ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال يوم تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة إذا فهناك أهل السنة وهناك أهل البدعة فأهل السنة هم الذين بقوا على الأمر الأول بعد أن افترقت الأمة روى ابن ماجه وغيره بسند حسن من حديث أبي أمية الشعباني رحمه الله أنه قال سألت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه فقلت كيف تصنعون بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم قال أبو ثعلبة على الخبير بها سقطت سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر الأعمة فإن وراءكم أياما الصبر فيهن كالقبض على الجمر للعامل فيهن أجر خمسين ممن يعمل بعملهم قالوا يا رسول الله منا أو منهم قال بل منكم ذلك لأنه سيأتي على الناس زمان لا يكاد يجد الرجل من يعينه على دينه بخلاف زمن الصحابة فإن الأجر قد يكون مضاعفا في آخر الزمان من حيث العدد أما من حيث النوع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح لو أنفق أحدكم, لو أنفق أحدكم مثل أهد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا روى الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا, إلا النسائي من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظهم قال العرباط وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله إنها موعظة مودع وفي رواية كأنها موعظة مودع قلنا يا رسول الله فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا أي سيترك الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو أول الاختلاف يقع في هذه الأمة فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وقع في رواية النسائي بغير هذا السند والرواية رواها ابن أبي عاصم بسند لا بأس به زيادة وكل ضلالة في النار دل هذا الحديث على أنه سيقع خلاف في الأمة وقبل ذلك قال الله عز وجل ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين إذا ستفترق الأمة وسيكون هناك أهل السنة وسيكون هناك أهل البدعة فأهل السنة هم الذين بقوا على الأمر الأول ثبت في المعجم للطبراني المعجم الكبير للطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد وروى الإمام الطبراني في الكبير من حديث أبي ثعلبة الخش أبي ثعلبة أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على بساط له فقال إنها ستكون فتنة ولم يسمع كثير من الصحابة فقال معاذ بن جبل ألا تسمعون أنه أن ما ألا تسمعون ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتنة فقالوا يا رسول الله فكيف بنا قال تكونون على الأمر الأول والمراد بالأمر الأول هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه روى الإمام أبو داود والترمذي والحديث رواه أحمد والحاكم وغيرهم من المحدثين من طرق شتى والحديث روي عن ما يزيد عن ثمانية من أصحاب ثمانية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم روي من حديث أبي هريرة وروي من حديث عوف بن مالك الأشجعي وروي من حديث معاوية بن أبي سفيان وروي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وروي من حديث جابر بن عبد الله وروي من حديث أنس بن مالك وروي من حديث أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي من طرق شتى أحسنها طريق أبي هريرة عند أبي داود والترمذي وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افترقت النصارى افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على سنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة وفي رواية معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كلهم في النار إلا واحدة وفي الرواية علة ووقع في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما سئل من رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم قال هم ما عن عليه اليوم وأصحابي وفي الرواية مقال ووقع في رواية أخرى هم الجماعة لكن مع ضعف هذه هذه الزيادات من هذه الطرق لكنها ثبتت هذه الزيادة في واقع الكتاب والسنة أن الذين يبقون على الجادة هم الذين يبقون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثم بعد ذلك جاءت الفرق والطرق واختلفت الأمة وسلكت مسالك البدعة والضلال ونسأل الله تبارك وتعالى الثبات على السنة اللهم بارك لنا فيما سمعنا وانفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين wa ba'd ɗan uwa mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokinsa wanda kiyaye dokoki na Allah da jin tsoronsa da tsayawa a inda ya tsayar da mu da yi masa da'a shine kadai abin da zai tsayar da mutum a wannan zamani mai cike da fitintuni shine kaɗai zai baka damar gane cewa abu kaza mara kyau ne abu kaza mai kyau ne Allah yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wanda kuka imani in tattaqullaha in kuka tsara dokokin Allah ya ja'al lakum furqana Allah zai ba ku ikon rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya Allah zai ba ku dama da ikon rarrabe tsakanin bata da shari'a Allah zai ba ku ikon rarrabe tsakanin duhu da haske kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta muku zunubanku wa yukaffir ankum sayyi'atikum kuma Allah zai kankare muku zunubanku wa yaghfir lakum kuma Allah ya gafarta muku Duk tsoron Allah mu kiyaye dokokinsa mu zama mutane masu fadar magana wacce take miƙaƙƙiyar magana wacce ta gina akan tafarkin Allah da sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ƴan uwa hakika annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi kaura yayi bankwana a daidai lokacin da ya bar mutane akan hanyar da ba matsala a cikin ta ranar litinin inda manzo Allah saba ya koma zuwa ga Allah duk wanda ya waye gari a matsayinsa na musulmi to yana kan kyakkyawar hanya saboda manzo Allah salama ya yi aikinsa ya gama kuma Allah ya taimake shi waɗanda suka halarce shi a matsayin ɗalibai ba a taɓa samun malamin da ya sa'ar almajirai irin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba domin almajirai ne masu zuciyar aiki masu ƙwaƙwalwa ta fahimta masu naci da tsayawa kai da fata akan ba za su bar majalisun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko da daƙiƙa ɗaya ba duk inda manzan Allah ya shiga sai sun bi shi shi kuma manzan Allah sama yayi juriya yi haƙuri duk inda za shi tare yake tafiya da su da wuya ka ji manzala Allah yana zaune shi kadai abinda ba za su iya sani ba wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya gudanar a cikin gidansa tunda Allah ya ce su yi koyi da shi bayan ba shi sun dinga bibiyar matan manzala Allah sai mutum ya je ya tsaya a bayan ɗakin matar manzala Allah sai ya sallama a nema masa izini sai matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce me kake bukata sai ce ina so a gaya mun ya manzan Allah yake kaza a cikin rayuwar da a cikin gida take so da matan manzan Allah sa iyayen duk muminai ne annabi wa wuladul mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum matansa duka iyayen muminai ne wani lokacin ma sai kai sun ce ya umma ya uwata ya ake kaza abinda ba zai yi namiji ya tambaya ba sai mace ta tambaya sai aka samu masu ruwaya ma a cikin mata wata ran za ga a majalisun manzala sun amince za ta zo ta yi tambaya sai ka jina na aisha ta rawaito ko hafsa ta rawaito ko ummu salama ta rawaito wani abin kowa zara ta ba a cikin gidansa ba a wani gidan ne cikin gidan da yake iya shiga wani abun zai gudana ka ji an rawaito abun a cikin gidan to sai ya zanto hanyar ta cika taf kuma cikin haske kamar da mazala sawa ke cewa taraktukum alal mahajjatil albayda na bakku akan hanya faratas wadda da dare da yini duk ɗaya ne ba wani lokaci da za a ce wannan addinin akwai inda ba za a iya ganewa ban an shiga ba za a fita ba wanda duk kaga ya karkace to halakakke ne la yajibu anha illa halik to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin annabtarsa da abinda Allah ya hanga masa ya gano ya san za a samu matsala a gaba ya san za a samu matsala a gaba matsalolin ko za a samu mutanen da ba irin mutanen da ya bari ba shi yasa kai tsaye ma ya fito ya gaya mana cewa khairun nasi karni mutanen da suka fi kowane mutane alheri su ne waɗanda muka rayu da su sun mallazi na yalunahum sai kuma waɗanda suke da ƙarancin matsala waɗanda suke biye da su sun mallazi na yalunahum sai waɗanda za su biyo su imran bin hussein ya ce a nan ya tsaya Ma ina zaton ko ya ƙara generation na uku ne ko bai ƙara ba amma dai generation biyun nan sahabbai da waɗanda suke biye da su mazala ya ba su recommendation ya nuna cewa su kafa alheri don haka in kana da matsala a zamaninka ya ai maka tracing ta hanya ingantacciya a wancan zamanin me aka yi ba ka da matsala shi kenan ba wani confusion kamar yadda kake a hanyar kasuwa kana da kudinka za ka shiga kasuwa sai ka ce maka hanya kaza yanzu in ka biyo da kaya ta kaza a iya tare maka amma za su iya zuwa ta hanya ta kaza ku ba maganar tarewa in dai ka biya komai za ta zo to ba zancen ka ce to bari je in jarraba nan ɗin ko Allah zai sa in biyo bu waccan wata baka da matsala maza Allah ne ba su shaida yake cewa khairun nasi karni sun mallabi na yalunan sun mallabi na yalunan wannan da maza Allah ya faɗa haka ya nuna kenan za a samu wa'anda ba irinsu ba kuma a cikin hadisin ma ya ce sannan wa'ansu za su zo cikin hadisin imran bin hussein yashhaduna wala shahadun wa yakununa wala yu'tamanun wa yanzuruna wala fun. ويظهر فيه مسلما ويحبون الثمانه او ثروه a wasu خلق لهم la khalaqa lahum maza Allah ya faɗi cewa akwai generation din da zai zo kuma za a samu matsala za a ta samun abin da ake cewa deterioration za a ta samun wato taɓarɓarewar al'amura a haka a haka a haka to idan ka bibi hadisan manzo Allah suna za ga suna kasa abun biyu cewa akwai mutanen da suke za su tsaya akan tafarki akwai mutanen da za su sauka daga tafarki manzo Allah sallallahu cikin hadisin muawiya ibn abi sufyan da cikin sahih al-bukhari da muslim yana cewa ba za a gushe ba a cikin wannan al'umma za a samu ƴan su mutane suna tsaye akan gaskiya suna tsaye akan gaskiya duk wanda zai saba musu ba zai cutar da su ba har sai lamarin Allah ya zo suna tsaye akan ka lamarin Allah shine wata iska mai sanyi da za ta taso daga yankin Yaman duk muminin da ya shaƙe ta sai ya mutu zai zama kuma waɗanda suka yi saura da a ne to waɗannan mutanen su ne alƙiyama za ta tashi su suke da rai amma za a zo lokacin da duk wani mumini zai mutu to har zuwa nan lokacin akwai mutanen da suke kan gaskiya to su waye su ne wanda ran alƙiyama fuskar su take farata wanda Allah yake cewa yau matabyaddu wujuhun ranar alƙiyamar da zaka ga fuskokin waɗansu mutane sun yi fari Allah ya samu a cikin su wa wujuhun wasu mutane kuma fuskar su yi baƙi. Abdullahi dan Abbas ɗaya daga cikin almajiran manzon Allah sallallahu wanda shi dan baffan annabi ne sallallahu alaihi wasallam kuma renan annabi ne babarsa kuma kanwa sai a wajen maimuna matar annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Abbas ya yi ai abinda Allah yake nufi lokacin da fuskokin mabiya sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ran alkiyama za ta yi ta. tuskokin waɗanda suka ƙirƙiro abubuwa suka canja addini kuma za ta yi baki kiran to ashe tun lokacin sahabbai sun fahimci cewa za a samu camp biyu akwai camp ɗin masu bin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai camp ɗin kuma marasa bin annabi sallallahu alaihi wasallam masu sabawa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to manzo Allah cewa ya haska wannan ya faɗi cewa bayan mutanen da suke cikin wannan zamanin za a samu wasu mutanen daban to hatta kwanakin ma juma'a asabar lahadi litinin talata laraba ba irin na lokacin annabi bane sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zuwa cikin sunan ibn maja da waninsa a wajen abu umayyata ya'mar ash-sha'bani da sanadi hasan yace nazo wajen abu sa'alaba al-khushani wanda abu sa'alaban yana cikin almajiran annabi sallallahu alaihi wasallam nace ya ba sa'alaba ni ku akwai wata aya a qur'ani na rasa yadda za a fassara ta ku a lokacin sahabbaiya kuke fassara ta ayar ita ce Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka imani alaikum anfusakum kowa ya damu da kansa kowa ya ta kansa la yadhurukum man dalla idza tadaytum in ka samu kadira kana kan shari'a to dan wani ya tsaka ba zai cutar da kai ba ma'ana yanzu shikenan kawai in kyala kowa in yi sabgata ba zance in ce wa na gyara wa na gyara sai ce aifa ka faɗo hannun wanda zai karanta maka labarin alal bi biha taqatta ni ma ne wa manzon Allah sa wannan tambayar sai manzon Allah ya ban amsa yace a a za ku ci gaba da yin umarni da kyakkyawa kuma ku ci gaba da hana mutane aikata mummuna amma akwai geji yaushe ne za ka zama kawai gwandama kakka kira kakka hana shine lokacin da ga shuhan muta'an lokacin da rowa ta zama ita ake kwaikwayo wane shi ya fi kowa zama ta a cikin al'umma amma ya fi kowa rowa. kuma in an tashi kwaikwayonsa har da irin ruwarsa a wane bai hude ka san baka ce masa za ka zo ba kana kallo zai ci abu ainihin irin wannan tsarin da ke so to lalace in kaga an fara ganin cewa bari akwai kwaikwayi ruwa wani wa hawan muttaba'an kaga kuma san zuciya ake bi iri-iri ga gaskiya amma mutane sun sake ta wa duniyan musaran kaga duniya aka sa a gaba ko malami ne kai kallo ake yi to ya lifestyle ɗinka ta yake shin kana da abun hawa mai kyau kana sa kaya irin na zamani ka iya wani yare wanda shi kowa shi aka fassara a matsayin yaren zamani kana da 'yan canjin ka to in kana da wannan duk abin da ka faɗa daidai ne idan kuma baka da irin abubuwa material abubuwa kawai an ganka ne masha Allah ayanaka Allahu kuta ah, yaumin baka sai yadda ta wuce ta kai da Allah yin wa yake ji sadaka yake nema ka gama wani ya ta yi ce a ba riga ta malam wannan fa ba har ba bangaren ku bane ya kamata ku tsaya ku saurara a ku ji mai masana suka ce shi nasa ba sani ba ne. to lokacin da ka ga hatta hanyar Allah ma an mai da ita ana yasanta a tsarin duniya wa ijaba kulli zi ra'ayin zi ra'ayi kaga kowa ra'ayinsa ne a gabansa, ba zancen mai a tsaya a ga yaya gaskiya take da shirya, to maza in ce in kaga wayannan alamun sun bayyana to a lokacin gwanda ma yi ta kanka ka kyala ragowar mutane sai maza Allah ya faɗi homular Komular ita ce fa inna kun ayyaman domin kuna tafiya za a samu wayansu kwanuka wayansu kwanaki ba irin naku bane as-sabru fihinna ka tsaya yi addini a wannan kwanakin kalƙab da alaljam, kamar ka ɗaugar washi ne ka riki kuka lokacin ku fa ka yi addininka, za ka tashi cikin dare za ka ɗan kasa za ka zaka je kukan maƙwabcinka, yana ƙiyamun laifi. za ka tashi da azumi za ka tarar kai akwai ran da kai fashi ma amma wanda kuke tare da shi ba ka taɓa sani bai taɓa gaya ba amma bai taba fashi ba za ka zo masallaci kafin liman ya zo sahun duk ya gama cika a lokacinsa haka ake yi za ka faɗi gaskiya a lokacin kai ne mai daraja da mutunci to maza la ce amma za a zo lokacin da wa'ina abubuwan duk za su canja as-sabr fihinna kal qabd 'ala al manzo Allah ya ce lil amil fihinna dan haka Allah ma ya tanadi lada na musamman ga wanda ya jure ya ci gaba da aiki a wayannan lokutan wanda ya zage dan tsaye yake aiki to Allah zai ba shi ladan mutum hamsin saboda ku anan kuna samun masu taya ku a can kuwa watakila su suna yi kuma a gefe guda an samu wasu ƙungiyoyi suna kokarin rushe abin da suke yi sai sabbin ka siyar ladan irin namu ko nasu sai maza Allah ce irin naku mana abin da ake nufi adadin amma kwalitin ladan kuma na bai ai daban yau da ba za ce wanda ya ciyar da ɗaya daga cikin zai ciyar da dukiyar da ta kai girman dutsen uhudu to dai fita a ce sahabi ya ba da mudu ɗaya ba ko kuma ya ba da rabin mudu ko kuma ya ba da ɗan ƙyallen da ake rufe fuska suna su ladan na musamman ne amma adadin a ce ɗaya biyu uku to za a baka lada kaso hamsin wanda yake in su ne mutum ɗaya za a bai sai dai ɗayan fa yana da yawa nasu yana da girma kaga maza Allah ya faɗi cewa akwai kwanakin da ba irin wancan kwanakin ba ko to al'amura za su dagule su lalace kamar yadda maza Allah ya faɗa to amma in sun dagule ya ya kamata a yi sai mu koma hadisin al ibn Sariyata ya ce maza Allah ya mana wa'azi wa'azi ne ratsa jiki wanda muka yi kuka zuciyarmu ta firgita sai muka ce ya wannan wa'azin ban kwana kake da mu saboda da alama ya yi musu ne bayan ya dawo daga hajji na ban kwana kuma tun a hajjin ya ce fa ba zan ƙara gamuwa da ku ba daga wannan shekara kuma tun anan ya dinga yin wasu abubuwa da ya dinga tsorata sahabbai mata ta zo ta ce ya rasulullahi to zan koma ya ce to ki je a dawo ta ce in kuma na da ban ganka ba fa ce in kin da ki zo wajen abubakar haka nan manzo Allah ya sallami mu'azu zai tafi yaman mazala ce saura kiris ka dawo kuma sai ka tarar bana nan sai dai ka ga gidana ka ga masallaci na ka ga kabari na mu'azu har yayi kuka ashe ba zai dawo tare da manzo Allah sa ya dinga yin abubuwa na ban kwana to kila a wannan lokacin ya mutu wannan wa'azin sai suka ce ya rasulullah ka mana wasiya ka ban mana sako da sallahu sai manzo Allah yake cewa to ina muku wasiya ku ji tsoron Allah kuma ku dinga jin abin da ku suke faɗa kuma ku dinga yi musu da'a ko da wanda za a naɗa muku bawa ne baƙi domin wanda duk ya rayu fa zai ga abubuwa sun canja to kaga wannan maza Allah ya faɗi events din da za su dinga faruwa ba irin na lokacin sa bane fa sayraktilafan kaseera sai ce fa alaikum bi sunnati amma in aka canja abubuwa ku dawo kan sunnata to ya tura ta ina za ka samu sunnan maza Allah sallallahu alaihi in ba kaji biyu inda suka rawaito ta ba yau duk wanda ya zo ya ce maka wayannan da suka ɗauko saƙon su kuma suna da matsala to ta yaya kenan za a fahimci sunna idan kullum za a dinga bin hanya da ta inganta ana bi ta ɗaya bayan ɗaya ana rushe ta kuma ba sake kawo hanya ingantacce ake kullum aikin rushe hanya ake to za a waye gari ba wata hanya ke sai da mutane duk su zama tambada tsula lafafi fa alaikum bi sunnati sai ce wa sunnatil khulafa'ir rashidina kuma ku bi sunnar halifofina nutsatsu al-mahdiyina wanda Allah subhanahu ta'ala ya shiryar da su akan ya dora su akan tafarki abdu alaiha bin nawajis ku rike ta da tiraman ku kakku bari ta fita wa iyyakum wa muhdathatil umur kuma duk abin da kuka ga an zo da shi sabo a hirdin ku da shi domin duk wani sabon abu da aka zo da shi sa bid'a ya zo a cikin wayan nasa'i da ibn abi asim wa kullu balalatin finnar ita kuma bid'a dukkan ta a wuta take wata rana manzo Allah sallama kamar da ke cikin hadisin Abu Waqid bin Laisi Allah ya kare da a gare shi yace muna zaune akan tabarma manzo Allah sallama yana zaune sai ki shingida sai yace jama'a fa za a samu matsala innaha satakunu fitna za a samu fitina fa da matsala to irin kaman hankali bai kai kan hadarin wannan maganar ba mu'azu bin jabal yana wajen sai ce jama'a ba ku ji manzo Allah ya ce za a samu matsala a gaba ba to sai kuma duk suka da suka ce ya rasulullahi to ya zani an samu matsala sai manzo Allah yake cewa sai ya tashi ya riko ya rike kafet din da kamar da duma ko tabarmar da yake zaune sai ce ta kununa hakaza haka za ku zama ma'ana ta kununa alal amr al awwal kar ku canja daga tsarin da aka kar ku canja daga tsarin da aka baku duk wani sabon tsari da za a shigo da shi ba shi da alkhairi tsarin da manzon Allah sama ya rayu akan sa shi ne kadai ne alkhairi ba ka kuma irin wanda yake so ya rushe tsarin da manzon Allah sama ya rayu akan sa haka zalika manzon Allah sama yake cewa man tamassaka bi sunnati wanda ya riko da sunnata inda fasadi ummati sanda al'umma suka lalace to falahu ajru shahid ka ci gaba da riƙon Allah zai baka ladan shahidi ya tabbata a hadisin muawiya bin abi sufyan Allah ya ƙara da a gare shi ya zo a hadisin abu huraira nafsin hadisin ya zo a hadisin auf bin malik al-ashdi ya zo a hadisin abu umama al-bahili ya zo a hadisin abdullahi bin amr bin al-as ya zo a hadisin anas ibn malik ya zo a hadisin jabir ibn abdullah kusan sahabbai takwas ta hanyoyi sun kusa ɗari kowace hanya an yi tracing ɗinta duk wani wanda yake cikin rekod ɗin ruwayar an san shi an san mahaifinsa an san garinsa an san halinsa an san ɗabi'arsa an yi tracing ɗin hanyar an yi bayani a kanta ba wani abu da aka bar wa mutanen ƙarshe wasu za su yi aiki a kai mu a cikin nutsuwa muke da kwanciyar hankali a kan abin da ke cikin mu duk wata hanya mara kyau an ware ta mafi kyawun hanyar wacce take da sanadi hasan hadisin abu hurairu ta allah ya ƙara yadda a gare shi cikin sunan abi dawud da sunan tirmidhi da musnad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al'umma al'ummar yahudawa sun kasu kaso saba'in da ɗaya sannan al'ummar kiristoci sun kasu kaso saba'in da biyu wannan al'umma kuma za ta kasu kaso saba'in da uku wannan ne hadisin abu huraira ya zo hadisun abu mu'awai ta bina abisu fiye allah ya ƙara yadda a gare shi ƙarin cewa duk waɗannan ƙungiyoyin wuta za su sai ƙungiya ɗaya kawai ita kadai ce za ta tafi aljanna to amma wannan ruwayan malamai sun tracing ɗinta sun ga ta fuskar isnadi akwai rauni a cikinta misali a ruwayar mu'awiyar bin abin sufiyan akwai wani rawi da ake kiransa azhar wanda malamai sun yi magana a kansa to amma wasu malaman sun hassana ruwayar ita kanta ya zo a ruwayar abdullahi bin amr bin al-as an tambayi maza Allah to wani kungiya ce wannan sai maza Allah ce su ne waɗanda suke kan tafarkin da nake kai da sahabbaina a yau ita ma wannan ruwayar tana da illa a cikinta akwai Abdurrahman ibn Ziyad ibn Anum al isrii kuma malamai sun faɗi raunin sa wajen hajja. to dan kar a je ma a jingina magana zuwa ga Annabi sallallahu da wata kura akan ɗaya daga cikin masu ruwaya ko ya je ya manta sai aka ce to a batta a batta standby ka a shiga a zira jiki ya zo a wata ruwayar humul jama'a su ne wanda suke tattare ba su raba kansu ba suna tsaye akan wannan tafarki to yau idan ka koma ka duba yadda al'umma take rayuwa a yau a wannan zamanin sai ka ga mafi sauƙin hanya da za ka bi ka tsira zuwa ga Allah shi ne ka bi tafarkin imani irin yadda almajiran annabi sallama suka bi akan cewa imani shi ne ka faɗa da baki ka ƙudurce a zuci nan kuma ka zo ka yi a aikace kuma kullum mumini yana ƙara samun ƙarfin imaninsa ne idan yana wa Allah ɗa'a duk lokacin da ya samu ɗan ya samu gargada to imaninsa yana ja da baya to a nan sai aka fara samun wata ƙungiya da ta fito ta ce ka ji sanda ka samu gargada ka bar addini ka zama kafin suna 'yan khawarij kenan wanda ake ce musu kari jayar da turanci suka ce a mu yanzu ko karya mutum ya fita daga musulunci suka zo da abubuwa na tsaurara tsaurar ra'ayi suna fito da wannan ra'ayin sai zama farko wanda suka saba musu ne saba a sama ne suka fara zara a kan sabon mazala sai ta'addanci sai kisa to kaga saba musu shine tsayuwa akan kyakkyawan tafarki malamai da suka tashi sun kirga ƙungiyoyin bata suka ce nan maza sama sample yake bayarwa ƙungiya saba'in da biyu. amma ba wai yana nuna gaba ɗaya ƙungiyoyin duniyar da suke kan ɓata su 72 ba ne amma dai da za ka tara su gaba ɗayansu za ka ga kowanne in kai linkin ɗinsa zai iya kaiwa zuwa ga ɗaya daga cikin 72 nan amma manzo Allah bai faɗi ko su waye ba ko magana kullu hafin nar tunda ruwaya tana da rauni ta yi wuya zanto a cikinsu akwai wanda fasikancinsu zai kai su wuta amma saboda tsayuwarsu a kan asalin imani da kalmar la'ilaha illallahu, la'alla Allah ya iya musu rahama saboda asalin tauhidinsu su shiga aljanna saboda raunin ruwa ya cewa kullu hafin na kun ga an fara samun kungiya ta farko wata ta fara fantarewa ta batta farki ita ce kungiyar wanda tun manzon Allah yana da rai da wani tsagera ya taɓa tashi a gaban manzan Allah sama manzan Allah yana raba ganima ya ce ka yi adalci wannan raban naka ba Allah ka nufa ba manzan Allah ya kalle shi ya ce kai kai canka ni ina manzan Allah waye zai adalci in ban yi adalci ba sai na umar ya tashi ya kansa da takobi manzan Allah ya ce kyale shi tsakan wannan mutumin a ciki ne za a samu mutanen da suna sallar su in kun ga sallar su za ku rena taku in kun ga azumin su ma za su rena naku kuma suna karanta alkur'ani ma'ana matsalar su ba wai ta ce la illallah ba ce amma gurguwar fahimta ce kike fitar da su daga addini sai manzo Allah ce amma kullum fita suke daga addini kamar yadda ka san bulat yana fita daga jikin bindiga su ma ya suke fitowa daga addini maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuma in na kai lokacin su sai na yaƙe su koda cewa musulmai ne sun yi da'awar musulunci amma wannan zazzafar ra'ayin nasu da yake sawa su saba wa tafarkin sahabbai shi ya fitar da su daga tsarin shari'a saboda wa man yushaqiqir rasula duk wanda ya saba wa annabi min ba'di ma tabayyana lahu huda bayan ga shari'a ta bayyana gare shi wa yattabi ghayra sabilil mu'minin yace zai bi tafarkin da ba na mu'mine ba sune sahabban manzo Allah sama wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira Allah muna roƙonka ka tabbatar da mu akan tafarki madaidaici Allah ka dora mu akan shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da sahabbansa wanda suka yi masa biyayya ubangiji Allah ka dinke kan al'umman mu duk wani abu da yake damun mu Allah ka maganta mana abinda duk ya fi karfin mu Allah ka sa mu fi karfin sa ya ubangiji halin da garuruwan mu suke ciki na matsaloli na tsaro Allah Ubangiji ka kawo mana ɗauki da agaji labaran da muke ji na cewa an sace 'yan makaranta a wuri kaza an sace 'yan makaranta a wuri kaza wanda gaskiya abu ne mai matuƙar tsoratarwa kuma sace ɗan makaranta bai ta sace wanda yake kan hanya zai je neman abincinsa ko zai koma gida ko zai je sada zumunci ba duka sata ce kowace akwai tada hankali duk wanda aka sace masa ɗan uwa yana cikin tashin hankali da zillimi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kawo mana ƙarshen wannan musiba Allah ya fahimtar da shugabanninmu su gane haɗarin wannan abu game da abin da ya shafi ɗorewar zaman wannan ƙasa a irin wannan yanayi kuma waɗanda suke yi Allah ya shirye su idan Allah ba zai shirye su ba Allah ya mana maganin su Allah ya ɗaukan mana fansa akan abin da suke aikata mana ya ubangiji talautin da yake addaban mu a wannan rayuwa musamman a wannan ƙasa ta mu Allah kai mana maganinsa Allah muna da manoma da suke kukan rashin albarkar amfanin gona muna da 'yan kasuwa da suke kuka da rushewar jari da kuma samun tasgaro da ci baya a harkar kasuwanci muna da ma'aikata da suke kuka da rashin albarka ta albashi da samun aiko a wajen fitar wa'yansu haƙoƙi muna da 'yan kasuwa muna da talakawa inda ba masu da kasuwancin ba su da noman ba su da inda za su ci ya Allah muna kawo kukan mu zuwa gare ka Allah ka zama gatan mu duk wanda yake da matsala ubangiji Allah ka maganta masa ya ubangiji Allah ka maganta mana matsalolin mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid ila